تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنت أسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ci gaba da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul fatir jiya mun kwana a ƙarshen aya ta goma sha bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yi akan cikar iliminsa cewa babu wani abu da zai gudana face zai gudana ne a bisa ilimin Allah babu abin da ke fakuwa ga Allah a sama ko kuma a ƙasa babu abin da bayi za su keɓanci kansu da shi su yi shi face za su yi wannan abun ne a cikin ilimin Allah sannan abin da suka aikata shi Allah zai musu sakamako a kayi ranar alkiyama Allah ya samu dace Allah ya mana jagoranci Allah ya sa albarka a cikin abin da za mu karanta to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أداد نعم. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وعلى جماد ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله مدوكتين سركي يتي وما يلتوي الْبَحْرَانِ الله يتي كنا بدا بيو ba za su daidaita ba da teku da kogi baharani bi ma'ana albaru wan nahar Allah ya ce wa ma yastawi Baharani? Allah ya ce tekuna guda biyu ba za su daidaita ba haza azbun furatun Allah ya ce wannan mai zaki mai daɗi sa'igun sharabuhu sannan shansa na da sauƙi haɗiyarsa na da daɗi wa hadha milhun ujat Allah yace wannan kuma yana da gishiri yana da zarki mai tsanani wa min kulli ay wa min kulli wahidin minhuma ta'kuluna lahaman tariyan Allah yace kuma daga cikin kowanne daga cikin su teku da kogi ta'kuluna lahaman tariyan Allah yace kuna cin sabon nama ma'ana kuna kama kifaye a ciki kuna ci don amfani jama'a mun fahimta dama ɗaya daga cikin manyan darussan da suran take karanta zuwa shine ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala yi wa bayi nuna wa bayi cewa Allah shine Allahnsu Allah shine Allahnsu wa ma yastawi al-baharani Allah yake ba za su taba daidaituwa ba tekuna guda biyu haza asbun furatun wannan yana da daɗi yana da zaƙi sa'ibun sharabuhu hadiyarsa na da daɗi inji Allah wa hadha milhun ujaj wannan kuma Allah yake yana da jishiri, yana da zarfi za su zama dadin su daya Allah yake to ni na samar da waɗannan tekuna guda wannan ruwansa na da dadi ruwansa yana da gardi yana da dadin haduwa yana da dadin hadiya koji kenan wa hadha milhun ujaj wannan kuma Allah yake yana da zarfi wanda baya iya shayuwa shine ruwan teku Allah ya ce wa min kullin amma dukan su biyu ta akulu na lahanan fariyan Allah ce kuna kama kifi a ciki kuna ci inji Allah sannan kifin da ke cikin kogi ruwan daɗi bai kuma fi kifin da ke cikin teku na ruwan zarfi daɗi ba jama'a kun ga yadda Allah yake abu ruwan teku zarfi yake da shi baya iya shawuwa ba za a iya sarrafa shi a yi abin da ɗan adam zai iya ci kai tsaye ba dole har sai an mishi waɗansu da barbaru amma ruwan kogi kai tsaye za a sha a sarrafa shi a yi duk abin da ake so a yi shi Allah ya ce to duka biyu ne na samar da su wa min kullin sannan kowane ɗaya daga cikinsu ta akuluna lahaman tsariyan Allah ce kuna kama kifi ku ci zartsin ruwan teku bayi ta'asiri akan kifin da ke cikin teku bai zai tashi kifin da aka kamo daga cikin kogi kifin da aka kamo daga cikin teku idan da za a gyara a ce ka ci, ba za ka iya gane wanne ne na kogi ba wanne ne na teku wata sakritu na hilyatan talbasunaha Allah yake sannan kuna ciro kayan ado a cikin waɗannan tekuna guda biyu da kogi da teku talbisunaha Allah ya ce wanda kuke suturtar da kanku da su ba a ciki ake fitar da su lu'ulu'u ba da su murjani ya kuruju min kuma lu'ulu'u wal marjan Allah yake daga cikin waɗannan tekuna guda biyu lu'ulu'u da murjani Allah yake suke fitowa ma'ana daga cikin su ake fito da lu'ulu'u daga cikin su ake fito da murjani inji Allah wata sakri juna hilyatan talbasunaha Allah yake kuma daga cikin waɗannan tekuna kuke cire gwalagwalai da lu'ulu'u da murjani wadda kuke ado da su watarar fulka fihi mawakira Allah yace kuma zaka ga jiragen ruwa a cikin wannan tekun Allah yace mawakira suna keta ruwan suna gudana litabata gumi fadlihi Allah yake na ba da izini ma jirgin ruwa yayi tafiya akan doron teku ko cikin kogi ne Allah yake litabtagu min fadlihi domin ku nema daga fadalan Allah ma'ana ku samu abincin da za ku ci wala Allah kun tashkurun Allah yake nayi haka ne ko da ku yi godiya ma Allah wala Allah kun tashkurun Allah yake nayi muku haka ne ko da ku yi godiya ma Allah akan ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su akan ku jama'a mun fahimta Allah shi ya samar da teku Allah shi ya samar da kogi Allah shi ya daɗantar da ruwan kogi shi ya zarɗantar da ruwan teku Allah shi ya zuba wa bayi kifaye a cikin kogi shi ya zuba musu kifaye a cikin teku ko masu kiwon kifi ne suka zuba kifin da ke cikin kogi Allah ce ni na samu Allah ya ce ni na sa muku ma'adinai da kuke ciro su daga cikin ruwa Allah ya ce kuke ado da su kuke kwalliya da su wa taral fulka fihi mawasira Allah yace kuma ni na bada izini ni na hore jiragen ruwa su gudana a cikin teku da izinin Allah Allah yace kuma duk nayi haka ne li tabtabu min fadlihi domin ku nema daga fadalan Allah kuma ku samu arziki ku samu yadda za ku rayuwa jirgin ruwa kawai inda Allah zai jaye baiwa da ni'ima da ya bayi akan jirgin ruwa wani abun harka mutu ba za ta sake gani. shi har yanzu duniya ba ta da wani abun da amfaninsa ya kai amfanin jirgin ruwa jama'a mun fahimta har yanzu duniya ba ta da wani abu da yake taimakonta yake kawo mata ɗauki da gudumawa yake da amfani ga al'umma kamar amfanin da jirgin ruwa yake ma al'umma idan za a fita da fulawa a jirgin ruwa in za a shigo da fulawa a jirgin ruwa in za a fita da siminti a jirgin ruwa in za a shigo da siminti a jirgin ruwa in za a shigo da motoci jirgin ruwa in za a shigo da tankokin yaƙi a jirgin ruwa shi yasa Allah a cikin suratul zukhr da ke cewa wa min ayatil jawari fil bahri kal a'lam إن يشاء إن يشأ يسكن الريح فيضلل راكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah abinda in ka kalla zai bayyanar maka da kadaitakar Allah cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya aljawab Allah ke jira ruwa aljawab jam'i ne na aljariya inna lamma tagalma ku hamalnakum fil jariya Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah aljawari fil bahr manyan jiragen ruwa da suke gudana a cikin tekuna kal a alam Allah ya ce in ka hango su sai ka dauka dutse in ya sha Allah ya ce in Allah ya so yustinir riha Allah sai ya lafar da iska iskan da ke gudanar da jirgin ruwa a cikin ruwa Allah ce sai an yi lodi an ɗebi fasinja kowa ya ɗebi kayansa yuskinin riha Allah ce sai lafar da iska fa yazlalna rawaki da ala zahari Allah yake jiragen ruwan sai su zama sandararru a bayan ruwa baka isa ka fita a jirgin ka fada teku ka yi iyo ka tsallake ba Allah yake kuma jirgin ba zai yi gaba ba ba zai yi baya ba Allah yake to inda ina so in kama ku in jirgin ruwa ba bature yayi to iskar da nake kadawa ma ba bature yayi ta Allah yake in yasha in Allah ya so yuskin riya sai na iya tsayar da iska fa yazlalna rawaki da alazari waɗannan jiragen ruwa sai su kasance sandararru a bayan ruwa Allah ya ce inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur lalle a cikin waɗannan al'amura Allah ya ce akwai ayoyi ma'ana akwai ababen ɗaukan wa'azi ga dukkan bawa da yake da yawan haƙuri da kuma godiya ma Allah subhanahu ta'ala saboda haka Allah shine ya hore wa bayi jiragen ruwa su gudana a cikin ruwa don me Allah yake domin amfanin bayi ai shine ma'anar إن في إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي والفلك التي في البحر بما ينفع الناس طيب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الله يتي إن في خلق السماوات والأرض للي تتين حليتر سمي لك فيه معنى إن بايدا سيسم سكلي حليتر سما سيسم سكلي حليتر كأسا الله يتي دا سنغ أبين دا زي جاهن كلين سدوا دا سبي الله دا سنغ آيوي waktilafin laili wan nahar da kuma canzawan dare da ini ayi yau ayi gobe Allah ya ce akwai abin daukan wa'azi a ciki wal fulkin lati tajri fil bahri bima yanfa'u nasa da kuma jiragen ruwa da suke gudana a cikin tekuna da abin da zai amfani mutane duk zirga zirgan da jiragen suke yi Allah ya ce amfanar mutane suke yi suna samar wa bayi maslaha ce ta rayuwar su baki daya jama'a mun fahimta saboda haka Allah ya ce wa taral fulka fihi mawafira sannan kana ganin jiragen ruwa suna gudana a cikin waɗannan tekuna litabtagu min fadlihi domin su nema daga falalar Allah domin bayi su samu daga arzikin da Allah ya yanka musu wala allakum tashkurun Allah ya ce kuma nayi haka ne ko da ku yi godiya kage dai ai Allah ya tantance godiya idan dai wanda zai yi bohol yayi ruwan famfo yayi makaranta ya tantance a yi shi to ai Allah ne ya waɗannan abubuwa ai ya tantance mu yi shi haka ne ko ba haka ya tantance domin duk abin da ya samar wa bayi ba wanda zai iya samar musu da bayi yace ni nayi teku ni na yi kogi ni na sa ruwan kogi ke da daɗi ni na sa ruwan teku ke da zarfi kaga wannan zarfin da ruwan teku ke da shi a suratul waqi'a sai da Allah ya goranta wa mutane yace afara'aytumul ma'a allazi tashrabun afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun am nahnu al-munzilun law nasha'u ja'alnahu ujatan زجاجا فلولا تشكرون الله يتي أفرأيتم الماء الذي تشربون الله يتي كبلا باني روان لكتي شاء الله يتي وعي مفش gwamnatin tarayya ta fi Allah ce ku gaya ka san amfanin ruwa ya fi amfanin fetur to fetur din ma kyauta Allah ya bashi a fara'aitumul ma allazi tashrabun Allah yake kun ga ruwa da kuke sha a antum muhu min almusni Allah ce ku kuke saukar da shi daga cikin girgide am nahanul munzilun Allah ce ku muke saukar da shi launa sha'u Allah ya ce inda mun so ja'alnahu ujatan sai mu sanya shi zan mai tsananin zarfi yadda ba zai shawo ba fa laula tashkurun Allah ce to dun me ba za ku dinga mun godiya a kan da Allah shi ya sanya kifaye da suke cikin ruwa wanda bayi suke kamawa suke amfani da shi Allah shi ya saka ma'adinai a cikin ruwa wadda bayi suke ɗauka su yi rayuwa da su wani wata ƙasar ma tattalin arzikin ta kenan waɗannan ma'adinai da suke cikin ƙasa Allah ya ce to duk ni na hore muku waɗannan ababen Allah ke na muku haka ne domin ku yi godiya akan ni'imomin da na ni'imtar da su a kan mun gode wa Allah bisa ni'imomin da Allah ya faɗa to sai Allah ya ce yuridu al-layla bin-nahari wa yuridu والنهار بالليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كفنين طعمهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الله شي yake shigar da dare cikin ini kuma shi ke shigar da ini cikin dare mun karanta cewa duka waɗannan ayoyi ne na Allah da Allah ya samar wa bayi don amfanuwar bayi idan da Allah ya bar mutane tutur a cikin dare da maslahar su ta tafi idan da Allah ya bar bayi a cikin ini tutur da maslahar bayi ta tafi a cikin suratul kasas yake cewa qul ara'aytum alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يشي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء الله يشي كباني لا باري inda Allah zai muku tazarcen dare har ranar alkiyama man ilahun gairun lahi a cikin bidiya wane ne wanda ba Allah ba zai wayar muku da gari in ji Allah an sha ruwa dare bayan awa biyu uku hudu biyar dare kwana uku hudu biyar dare sati biyu uku hudu biyar dare wata biyu uku hudu biyar dare shekara biyu uku hudu biyar dare man ilahun gairullahi a cikin bidiya Allah ya ce gumwa za ku je in ba ni ba Allah ya ce kawo ku waye wanga a fala tasma'un Allah ya ce yanzu ba za ku dinga jin magana ta kuna kiyayewa ba qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara farmadan ila yawm qiyamati man ilahun gairullahi ya atikum bi laylin taskununa fihi Allah ya ce ku bar labari inda Allah zai muku tazarcin ini har ranar alkiyama mun tashi a karatu dare bai yi ba kwana ɗaya biyu uku dare bai yi ba sati biyu uku dare bai yi ba shekara ɗaya biyu uku dare bai yi ba man ilahun gairullahi ya atikum bilailin taskununa fihi Allah yace wane ne ba Allah ba zai iya kawo muku daren akwai shi wa min rahmati Allah yace yana daga cikin rahmar Allah ja'ala lakum al-laila wan nahar Allah sai ya garwaya muku dare da yi. litaskunu fihi don in dare yayi ku dinga samun hutu da natsuwa a cikin sa wa litabtabu min fadlihi idan gari ya waye ku tafi neman abinci wa la'allakum tashkurun Allah ya ce na muku haka ne ko da ku mun godiya yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil layl Allah shi ke shigar da dare cikin ini kuma ya shigar da ini cikin dare wa sakkara shamsa wal qamar Allah shine ya hore rana wa bayi Allah shine ya hore wata wa idan da Allah zai ba da bil wa bayi na rana bayi za su iya biya ne idan da Allah zai ba da bil na hasken wata wa bayi bayi za su iya biya ne Ba su iya biya to duk rigimar da ake akan wuta shi Allah hasken ranar kyauta ya bayar wai kuma ba da adi Allah ba amma Allah adalci amma Allah adalci dukkan ababen da muke karantawa tun daga farkon wannan sura har nan Allah na gaya mana ni'imomin da ya ni'imtar da su ne akan bai yace ya ba da rana ya ba da wata akwai wadda aka taba kawo mishi bil din rana ba to idan wadda zai ba da wuta kyauta in akwai shi ya kamata a bi shi wadda ya ba da rana kyauta shi bai kamata a bi shi ba kuma ya kamata a bar wadda ya ba da rana kyauta a bi wadda ya ba da wutan nema kyauta duk inda Allah ya kawo wata ni'ima sai ce na yi haka ne don kuma godiya kullu ya jari li ajalin musamman Allah yake kowane ɗaya daga cikinsu rana da wata yana gudana ne zuwa ga wani ajali ƙayyadadde wannan ajali shine ranar alkiyama daga lokacin da aka tada alkiyama rana ta daina aiki wata ya daina aiki kullun ya jari ila ajalin musamman kullun ya jari li ajalin musamman suna gudana ne aiki Allah ya ba su su yi ta kai kawo domin amfanar da bayi zuwa ranar alkiyama su ma aikin su ya kare zalikumullahu rabbukum lahul mulk Allah yake to wanda ya muku waɗannan ababa shine Allah ubangijinku wanda ya kadaita da mulki ina jama'a miji zalikumullahu rabbukum ku wanda ya muku waɗannan ababa